Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu salamu alaikum barkamu da wannan dare. Yau juma 21 ga watan Fabrairu shekarar 2020. Abdulaziz Adili Toro ne tare da Zahra Ufage da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin kasar Ghana ta sake jaddada aniyarta na kare ɗaliban kasar da ke karatu a kasar China muna tafe da karin bayani. To kamar kowace ranar jama'a yau kofa buɗe take domin ku kira ku bayyana mu ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai. Lambar da za ku iya kira ita ce ɗaya bi sifiri biyu bi sifiri biyar bi shida biyar biyar kada a manta sai a saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar sannan muna tafe da labaran wasanni daga jamhuriyar kamaru amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta yini. masu sauraro salamu alaikum barkamu da wannan dare a yau juma'a shugaban kasar sudan ta kudu ya rusa gwamnatinsa inda ya nada madugun adawa rick mashar a matsayin mataimakin shugaban kasa na farko kwana guda kafin a rantsar da sabuwar gwamnatin haɗin kai a wata doka da ya sanar shugaba salva na sudan ta kudin ya kuma nada rebecca nyandang matar ɗaya daga cikin magabatan ƙasar marigayi john garang a matsayin ɗaya daga cikin mataimakin shugaban ƙasar su biyar da suka hada da mashar da wani iga da taban dengai da wani mutum guda wanda har yanzu ba a bayyana sunansa ba har ila yau kir ya sanar da wata doka da ta rusa majalisar ministocinsa da kuma majalisar ba da shawara inda ya naɗa tut ga luke a matsayin mai baiwa shugaban shawara kan tsaro da kuma mai yi deng a matsayin minista a ofishin shugaban a yau juma'a kasar lebanon ta tabbatar da mace ta farko da ta kamu da cutar coronavirus matar mai shekaru 45 ta kamu ta koma ne daga kasar iran amma an keɓe ta a asibiti ministan kiwon lafiya na lebanon hassan hamad ya faɗa a wani taron manema labarai cewa sun tabbatar da bullar cutar na farko a yau inda ya ƙara da cewa ana binciken wasu mutum biyu da ake kyautata zaton sun kamu da cutar matar da mutanen biyu an keɓe su ne a asibitin gwamnati na rafik hariri da ke beirut matar ta isa lebanon a jiya alhamis a wani jirgi da ya tashi daga birnin qom na iran a halin da ake ciki a yau hukumomin kiwon lafiya na iran suka ba da rahoton ƙarin mutuwar mutane biyu daga kamuwa da sabuwar cutar ta coronavirus kakakin ma'aikatar kiwon lafiya na iran kianush jahanpur ya ce sabbin waɗanda suka kamu da cutar duk suna da alaƙa da ƙom inda wasu tsofaffi biyu na farko waɗanda suka kamu da cutar suka mutu a ranar larabar da ta gabata ya zuwa yanzu an tabbatar da ƙarin mutane goma sha takwas da suka kamu da cutar a cikin iran ciki har da hudun da suka mutu a wata sanarwa biyu da suka fitar a lokaci guda a yau juma'a sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo da kungiyar taliban sun ce za a sanya hannu kan wata yarjejeniya tsakanin amurka da kungiyar taliban a ranar 29 ga watan fabrairu wanda hakan zai kawo ƙarshen yakin amurka da take yi da take yi mafi dadewa a tarihi yarjejeniyar ta hada da janye dukkanin sojojin amurka daga afghanistan din saboda tabbacin da kungiyar taliban ta bayar cewa ba za ta kyale a yi amfani da kasar afghanistan don ta'addanci ba kuma za ta shiga tattaunawar yin sulhu da sauran al'ummar afghanistan sakataren sanarwar da pompeo ya bayar ta ce nan ba da daɗewa ba ne za a fara tattaunawar tsakanin ɓangarorin a afghanistan kuma za a gina ta ne akan mahimman matakan sanar da tsagaita wuta na dindindin da kuma makomar siyasar kasar ta afghanistan a nan gaba roger stone tsohon dan jam'iyyar republican kuma aminin shugaba donald trump zai fara zaman gidan kaso nan da makonni biyu yayin da har yanzu bai yanke hukuncin ko zai ɗaukaka ƙara ba. a jiya alhamis mai shari'a a kotun tarayya da ke washington ta yankewa stone ɗaurin shekaru fiye da uku a gidan kaso saboda toshe hanyar binciken majalisa game da katsalandan ɗin rasha a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2016 bayan yanke hukuncin trump ya soki hukuncin da aka yanke wa stone ɗin inda ya ce bai dace ba Shugabar Jamus Angela Merkel ta ce za a yi komai don gudanar da bincike kan kisan mutane tara a wani yanki na Frankfurt a farkon makon nan. Merkel ta faɗa a jiya Alhamis cewa akwai alamu da yawa da ke nuna cewa wanda ake zargin da aikata laifin yana da aiki ne da aƙidar tsatsauran ra'ayin wariyar launin fata. To madalla a gaida Zahara Fajir ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotanni. Yanzu kuma sai mu ministan harkokin kasashen ƙetare ta ƙasar Ghana Shirley Ayorko Bachoi ta bayyana yunkurin gwamnatin ƙasar na tabbatar da kare lafiyar ɗaliban ƙasar da ke karatu a ƙasar china inda ake fama da cutar coronavirus wakilinmu redwan abbas na ɗauke da ƙarin bayani da take magana kan kwaso ɗaliban na ghana daga boham inda nan ne cutar ta bariki madam bochwe ta ce wannan shine zai zama matakin ƙarshe da hukuma za ta ɗauka wannan shine matsayin gwamnati daga shawarar ƙwararru na tsaro da kuma aikin likitoci a fiskan tsaro shugaban cibiyar yaƙi da bala'o'i da kuma aikin gaugawa dr ishmael norman ya tsawata akan yin sake da yadda ake shigowa cikin kasar kasancewa ba a shirya sosai ba ya ce da farko mu fara sa ido kan masu kula da mu su ne likitoci da ma'aikatan kiwon lafiya ma'aikatan ma'aikatar ministan kiwon lafiya ya kamata a kula da su hali da ma'aikatan da iyalansu ke ciki ya kamata an sani amma ba shakka ba ai hakan din ba ƙungiyar kiwon lafiya ta gana. ta ce har yanzu da sauran rena kaba dangane da wannan zanci dr titus bayoni mukaddashin sakataren kungiyar likitocin ghana dangane da barkewar wannan cuta ina jin muna buƙatar sa kuɗi sosai tare da wayewa mutane kai sosai kuma duk waɗannan ba mu yi su ba abin da muke akwai ne tsoro in har wani ya zo da alaman cutar coronavirus mutane za su tsorata ma'aikatar kiwon lafiya za su damu hakan kuwa ba abin da zai kawo sai rudani don shi abin da muke bukatar yi shine mu waye wa mutane kai sai dai wannan mataki da likitoci suka dauka bai yi wa iyayen dalibai a kasar china daɗi ba ga abin da wata ke cewa and we call on him to resign as he has failed to appreciate them kuma muna kira gare shi ya yi murabus ganin ya gaza gano tsarkakiyar hali da ake ciki na rudani mu iyayen waɗannan ɗalibai da ke fake uwa kamata da kyar in iya cin abinci da kyar nake kwana lallai mun kiɗime don haka muna kira ga uban ƙasar shugaba kufu adu ya ɗau matakan gaugawa a kawo mana mu gida ko ya wannan ɗaliba take ji dangane da wannan zance. suna na zakiya daliba a islamic university gaskiya a matsayin mu na daliban mun damu game da irin halin da 'yan uwayenmu ke ciki a kasan china inda kowa ya san cewa cuta da tafi kowane irin cuta yake dole ne gwamnati ta kare himma ta yi abin da zai sa hankalin kowa ya kwanta shine a kawo 'yan uwanmu gida na gode Redwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. a gaida Ridwan na Abbas da Bukar yanzu kuma sai mu leƙa jamhuriyar Nijar inda kungiyar Rotab mai bin ƙa'idodin yadda ake gudanar da kasafin kuɗin ƙasar ta shirya wani taron wayar da kan al'umma game da sanin haƙƙinsu a matsayinsu na 'yan ƙasa. Ga rahoton da wakilar Mutamar Abari ta aiko mana daga Damagaram da ke jamhuriyar Nijar. Ahmadu Musa Konate shine wakilin na Rotab ya ce hakkin 'yan ƙasa ne a basu labari game da tsarin kasafin kuɗi. Kowa ya kamata ɗan ƙasa ya zo ya gani ya san kuɗin da wasu karo wasu lanho da duk abin da ya kamata da gwamnati take ɗoka don ya san inda ake na ana sa kuɗin kuɗaɗen yanzu shine conference inda muka zo mu yi don mutane su san irin defense inda ake yi da kudaden nasu ya kamata kaka aka yi wane wuri ne ya kamata a karfafa wane ne ba a yi shine muka zo mu kama mutane duk yanda aka yi abin ga aka rike abin ga bidje na wannan shekara na 2020. Babban muhimmanci da yi 'yan ƙasa su san hanyoyin yadda za su sa ido game da kudaden da suke badawa na haraji domin sanin inda suke shiga. Duk kowane ɗan ƙasa wajibi ne gare shi duk kuɗi da kake bada duk abin da ake duk abin da gwamnati take yi tunda mutane ne wa'anda mu muke zaben su. mu je mu sa su gaba don su samu su kula da wasu kudade da wasu abin ga su samu su yi ayyuka kamar yadda ya kamata abu ne mai mahimmanci sosai ga dan kasa ya kamata ya san yadda ake yi da kudaden nan na kasa. wurin da ake sa su aski ya kamata kun gani misali kaman ilimi ya kamata a zuba kuɗi ciki tun da gashi nan kun gani yanzu muna fuskantar matsaloli iri-iri bisa kan fannin ilimi bisa kan fannin lahiyar jiki to shine ya kamata mutane su gani in yaso kowa ya sani in yaso ɗan ƙasa dan farar eh, hula ya kamata ya san aikin da yake gaban shi dan a samu a kawo gwamnati kun san gwamnati in aka ci a barta ita kadai ta yi abin da ta ga dama ya kamata ana dubi ana gani abin da bai in yayi kuskure a samu a gyara shi kuwa sadat iliya dan malam wani dan gwagwarmaya na farar hula na mpcr ya ce wannan zai ba talakawa damar fahimtar al'amuran da gwamnati take yi a cikin kasa. lallai ba kaso ba talakawa suka saba sanin takamaiman abin da dokokin kuɗi suka fuskanta kenan dai wannan wata hanya ce wadda ta kara ba talakawa makamman bi sau da ƙafa al'amuran da gwamnati take yi a cikin kasa. wannan ku shine babban amfani in har talaka ya kai a demokrasiya zai rika bi sau da ƙafa abin da gwamnati take yi ina gani ba ƙaramin ci gaba bane ga ƙasa wasu talaka talakawa sun furta albarkacin bakin su game da kasafin kuɗin kamar haka. ala Ibrahim yadda gwamnati take faɗin kasafin kuɗi da ake ta budije kuma da 'yan majalisu na ƙasa da deputy suke budije har yanzu mu mu 'yan ƙasa a yanzu ba ma ce muke ba tabbas gashi mun gane kasafin wannan kasafin budije ke wannan sai dai a ce kurin bangaren lahiya an ware mishi kasayi kaza bangaren ilimi kaza bangaren tsaro kaza bangaren kaza kaza jamila wallahi kasayin kuɗi muna da ji a radiyo a tele muna ji ana faɗi amma mu hal yanzu ban san bakan gada shi zuladeni to ina iya cewa na san kasahin kuɗi amma dai ba sani ba wancan tunda ina ji ina gani a tele ana cewa dubtituwa suna session budgetar wanda zama ne wanda suke domin kasafin kuɗi amma dai abin da ban na gane hal yanzu shi kasafin kuɗin nan ya ne ake yin shi tunda in kuka ɗauka yanzu kasafin kuɗi na bara da aka yi duka kuɗin a tsaro ya tafi kuma duk da wannan baya hana kowace rana sojojinmu suna rasa rayukansu alhali kuma duka komun mu tahiya yake kenan wanda yake nuna cewa in an sama kuɗin wata hanya yake tahiya. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar. Baban Chakwai. tana da a gaida tamar abari masu yau fa kofa bude take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan bututun da suka sha muku kai amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. salamu alaikum wani akan layi alhaji kabiru kaduna jere to alhaji kabiru muna sauran ka me ra'ayin mu da aka ce za ba da ma yau ranar juma'a ce to layi a buɗe ka sai ka ba mu albarkacin bakin ka duk abin da kake so to a madadina na na dan najeriya kuma kaduna state kagarko local government jere ina ba ina ba gwamnati shawara don allah da annabi ta ƙara ƙaimi a kan tsaro to har yanzu dai muna kaduna a kan tsaro a kan da yake gaskiya gwamnan kaduna ma'amad yan rufa'i gaskiya na kokari a kan tsaro ba abin da za mu ce mashi allah ya saka mashi da alkhairi to mun gode da kaduna har yanzu dai muna kaduna wani akan layi da kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalam malam me sunanka? Sunana Alhaji Musa mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kadunan Najeriya. To Alhaji Musa muna sauraron ka. To alhamdulillahi ni yau na so in yi kira ga bangaren gwamnatin tarayya. Abin da ya danganci shugaban kasa Muhammadu Buhari. Gaskiya muna kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari waɗannan mutane suka zagaye shi a matsayin kabal ɗin nan ya kamata ya kamata ya kokari ya yakice su saboda idan muka dauka duk mutumin da ya zaɓi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari especially ma talaka dan uwana ya zaɓi Buhari domin ya samu sauki ne amma kullun abu da tazara yake yi kwanciya hankali ba a kwance ba ka bi hanya a ɗauke ka ka je gona a ɗauke ka ga wannan a matsaloli ga manya-manyan ma da fadi shugaban kasa tsakanin mai ba gwamnati shugaban kasa shawara a kan bangaren tsaro da su abu kara su samun matsaloli akan irin wannan wani irin abu ne irin wannan mutane kun tattare shugaban kasa kun hada talakan da suka zaɓe suka ci wahala akan shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kamata je gaskiya a gyara muna son gwamnatin nan kuma mu muka yi ta da fatan za ku tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode to Alhaji Musa mun gode da kokari har yanzu muna a Kaduna wani akan layi To a uh, chairman a sauka lafiya Abdulaziz barka da aiki. A gaishe ka salamu alaikum ya kake. Abdulaziz Adil Toro sunana Murtala ina kiran ku daga garin Rigasa a Kano tarayyar Najeriya. To muna sauraron ka. To a uh, Abdulaziz zan fara da yi wa ɗanwo masu buga ɗanwo mai buga shi shine mai kala kala ta'aziyya da aka mai su kwanaki. Allah ya bada haƙuri kuma a gurguje ra'ayina shine cewa a lalle muna ƙara kira ga shi a mai magana da yawon shugaban kasa femi shina ya sani cewa fa shi farfesa an abdullahi fa muna da yana da daraja gurin mu a nan arewa da ya kira shi kamar janar ne da bai da sojoji idan ya tuna abu shi wannan bawan Allah ka lokacin da suke nan mulki sai da aka mai hari a Bauchi aka aka so a kashe shi saboda ya ce a zaɓi gwamnatin Buhari shak hari Bauchi an kai mai hari shi ma mai girma shugaban kasa an kai mai hari a nan Kaduna duk dai saboda muna son su suna so a kawo canji to mutum ne mai daraja ci gaba da daraja mana mutumin nan namu Professor Ango Abdullahi Allah ya ja mana kwanan da fatan za a tashi lafiya. To mun gode da Kaduna za mu leƙa Maiduguri wa ke kira daga Maiduguri? sunana muhammad bashir dambuwa ina kiran ku daga nan maiduguri tarayya to malam bashir salama alaikum to jama'a yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka yau ranar juma'a ce ku kira ku bayan ra'ayinku kan bututun da suka sha muku kai layukanmu a buɗe suke lambar da za ku kira ita ce alo salamu alaikum malam kana kira daga ina daga nan katsina to katsina gare ka alo alo muna sauran ka me ra'ayinka yawa ni ra'ayina da nake faru da Allah da annabi a gamin masari ka kashe malam ka kashe ka kashe rediyon ka kashe rediyon ka ya taimaka da Allah da Allah barayi sun addabe mu na kawai sun sun je sun bubbugi mata jiya sun sun yi lalata da su sun kore su bisa hanya ma haka yi ne muke roƙon gwamnati dan Allah da Allah bai taimaka biyo mu da rahama dan Allah da Allah bai taimaka samu saukin wani al'amari yaushe ne wannan al'amari ya faru wallahi jiya da dare aka yaba to Allah ya sawaka kuma Allah ya taimaka ya kiyaye wannan abuwa da ke faruwa Salamu alaikum wani akan layi. Eh, eh, Nasiru daga Tawa. Malam Nasiru daga Tawa jamhuriyar Nijar gare ka. Eh, Zakiru nan da garin Tawa ba. To Malam Zakiru muna sauraron ka. Game da abin da ka gudana a Najeriya ko? Eh muna jin ka. azumi faɗe ne ka fita ba wai a ce wata jaha ba ko da sauran sannan mai girma shugaban kasa da allah ya taimaka ya buɗe mana godan mu ya yi bisa da yanayin da ake ciki saboda ga komi ya rikice ba wani ka bai jin daɗin rayuwa ba wani abubuwa da ya sun lalace wallahi ba tsaro ba wani tsarakan kuɗi ba wani komi Allah ya taimaka a buɗe sana'a. To. Dan muna dan gudanar da ya kamata muna samun wata abu. To. mai shugaban kasa Rabina mata gudanar da wannan To mun gode Allah ya sa shugaba Muhammadu Buhari ji wannan kiran naka. Wane ne akan layi? Wa alaikum salam. Ni ne Umaru Gariyo, Nigeria. To, salamu alaikum gare ka. Eh, yau ina so in yi bayani ne akan ah, ku biyo wato cewa da Allah ku mini kokari ku ainihin ah, samun gidajen rediyon nan a gare mu kamar Beacon ah, ko kuma ya kuci su ainihin rika jona mun a kiyayen ku domin gaskiya mun dogara da ku sosai kuma sannan muna samun matsala wajen samun ku a wasu rediyoyi da haka da Allah ku taimaka mana ku rika jona ke kishiyan ku da waɗannan gidajen rediyoyi ko kuma ɗaya daga cikin wanda za mu rika sauraron kishiyan ku domin mu ƙara jin ku sosai kuma mu ƙara amfana wannan shiri abin da nake son in koka da Allah da fatar zance suna game da wannan hotuna wa assalamu alaikum wa alaikum salam to mun gode kwarai matuka madalluka muka kawo da madalla da haka muka kawo karshen daukar wayonku muna godiya sai kuma idan Allah ya kai mu mako mai zuwa masu ware kuna tare da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu agogo mu nan yana cewa karfe uku na yamma da minti hamsin da hudu to madalla yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice wasanni a takaice. gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta shirya tsaf domin tarbar gasar cin kofin kwallon kafa na nahiyar afirka na masu taka leda a cikin gidanmu na nahiyar afirka wanda ake kira a dunkule shan har ma an gudanar da zaben rukuni-rukuni a birnin yawunde malam zakari mai bibiyan al'amuran kwallon kafa ne na nahiyar afirka ga tsokacin da ya mini an bayyana wa jama'an da suka halarci taron na eh, jadawalin kasashen da za su fafata da juna an bayyana wa al'umma kasashe goma sha shida eh, kowace kasa na da rukunin rukunin da akwai wato rukunai har zuwa hudu to rukunin da ya fi daukan hankalin hankulan mutane shine rukunin a inda ake samu kasar kamaru ake samun zimbabwe ake samu mali ake samu kuma burkina faso kusan kamaru ita da fafata a kasarta wato zata taka leda ne a kasarta kuma farkon wasa za yi shi da ranar hudu ga watan afrilu eh, da kamaru za ta kasare ne da ainihin kasar ta zimbabwe ba kuma da akwai kasar mali da za ta buga kwallo da kasar ta burkina faso duk da cewa da kasar mali ita ce morocco ta ba wa kashi a 2018 yayin da aka yi wasan karshe inda morocco ita ce wannan kambun kofin na dubu da goma sha takwas duk da cewa dai al'umma su halarci babban wato filin wasanni na motsa jiki wato babban katafaren filin motsa jiki na yawunde inda kuma mutane gaskiya suka yaba gami da wannan taron da aka yi kamaru ana gani ita ce kan gaba domin za ta buga wannan gasar ne a gidanta duba da cewa kasar kamaru ta iya kokarinta ta nuna kokarinta ta wajen wato gine-gine sabbin filaye domin ita kasar kamaru za ta fafata ne a filin wasa da ke da tsuna amadu ayijo wato stade amadu ayijo kenan bayan kuma da akwai filin wasa na shafuma a duwala bayan kuma da akwai na bafusam da dai shauransu ba sai na gaya muku ba kamaru ta kore ta iya kokarinta ta wannan fannin haka kuma hanyoyi an sabunta su an gaggyara su otal da dai shauransu asibitoci da shauransu e, shi kanshi shugaban hukumar na wasan kwallon kafa ta nahiyar afirka ahmad ahmad ya jagoranci wannan taron da kuma firayim minista kasar kamaru john gute da ministan wasanni nasis muwele kombi an samu kuma halartar tsofin wasan kwallon kafa da kasar kamaru musamman dai kamar rigobe son bahana inda ya nuna farin cikin sa kuma ya ce kamata ya kamaru ta yi taka tsantsan da duk da sani cewa dai tana wasa a gidanta ne amma ta yi hankali amma kuma ya ce yan wasan kwallon kafa ta kasar kamaru sanannu ne an san su sun jima suna fafatawa tare domin an lura da su a wasannin sada zumunta da aka yi kuma da shauran wasannin da ba su samu uh, nasara ba amma duk da cewa dai ita kasar ta mali kasa ce da aka santa cewa tana da wato karfi da wasu kasashe a cikin wato waɗannan rukunin kamar kasar ta morocco da ita mai dauke da kambun wannan kofin da ta samu nasara a 2018 da ta karbi bakoncin gasar sai kuma ainihin eh, kasar ta libya wacce eh, ta samu wacce kitinta ne eh, sakamakon janyewar ainihin kasar tunisia shi yasa ita kasar libya aka samu ta daga cikin wato kasashen da za su shiga wannan gasar ka da cewa kasar niger ita ma tana taka rawar gani ta wani bangare domin eh, idan ba ku manta ba a wasan samun tikiti ta doke kasar cote d'ivoire har sau biyu a gidanta da kuma a waje wannan shine a takaice abin da zan iya fada a halin yanzu dai wannan gasar ita ce za ta zamto zakaran wannan gwajin dafi na gasar cin kofin kwallon kafa na zakarun nahiyar afirka wanda gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru za ta karba a shekarar 2021 muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru madal a gaida muhammad da awal garba yanzu kuma ga zara fage da ta da ta labaran duniya A yau Juma'a shugaban kasar Sudan ta kudu ya rusa gwamnatinsa inda ya nada madugun adawa Rick Mashar a matsayin mataimakin shugaban kasa na farko kwana guda kafin a rantsar da sabuwar gwamnatin haɗin kai. Har ila yau shugaban kasar ya sanar da wata doka da ta rusa majalisar ministocinsa da kuma majalisar ba da shawara. A yau Juma'a kasar lebanon ta tabbatar da mace ta farko da ta kamu da cutar coronavirus matar mai shekaru 45 ta koma kasar ne daga kasar iran amma an keɓe ta a asibiti to masu a baki daya abinda ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wasu sabbin sabon shirin yanzu a madadin zahra fagir ta yana gabatar da shirin da kuma daniel brown da hada shirin da ba da umarni da injin namu tony poldak ni na abdulaziz adili toro ke cewa mu huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc